manuniya. Duk ƙarya da muke yi ta banza ce. ba mu iya zama gwamna ba sai da talaka ya layi ya zaɓe mu kuma da ɗan afga da ɗan pdp da ɗan apc na jihar katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani a ah, talaka ya fara jin daɗi cewa ɗansa ana biya masa kuɗin makaranta ka ce wai kai ka soke kuma akwai kuɗin nan. Gwamna Umar dukwar ɗan jihar Katsina da kuma ministan yaɗa labarun Najeriya kenan ke ci gaba da bikin baje bayanin yadda gwamnati ke tsage tsantsar tsare-tsare game da hadarin rikicin cikin gidan jam'iyyun APC da NNPP a jihohin Kano da Kaduna kuwa wasu gagga ne ke gangara gangarar ganin an kusa a warware. gwamna mu baya faɗa da kowa in ka lura ba wani kalami da ya yi wanda ya kama da yana faɗa da wani ko yana fushi da wani. aikinsa kawai yake gwamnatin NPP ne da alamun mu aka zaɓe ta kwando cike da kayan alatu a Ghana kuwa gargada daga dagadar da aka samu biyo bayan cigiyar tsohon ministan tattalin arzikin kasar akan zaren zargin da aka zira mai ne yasa wasu masu fashin baki suka ce kada fa a faɗa fadamar shure-shure ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba yana ya bari a gan ana bi shi ne don yana ya kasance cikin tsohon eh, hukuma waɗannan fa so mun ta taɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da sabon salon kafiya a jajjere. Shiri na ɗari biyu da goma sha ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an kulle kofar 'yan ɓare-ɓare. Ɓare-ɓaren kuma shine gwamna Umar dukwar ɗan jihar Katsinawa ya ce ai babu wani ɗan siyasa mai lissafi da zai gangancin ganin yayi wa talakawan da suke zuba ƙuri'un da duk wani ɗan takara yake samu ya haure. yanzu muna fama a arewacin najeriya da yara da ba su zuwa makaranta idan akwai wa'annan kwamitocin kwamitocin za su rika gaya mana ga 'ya'yan gidan wani ne da gidan wani ba su zuwa makaranta domin mu ji dalilin da yasa ba su zuwa kuma mu maida su makaranta kuma za su kasance suna kula da makaranta ne za su kula da asibitoci ne in mun turo dan kwangila ya aiki za a rika ba su kwafi na aikin da aka tura a yi domin ya tabbatar da cewa dan kwangilan nan ya bi ka'idojin da ya kasance ba ya zo ya masa aikin banza ba ba sannan kuma duk bukatun al'umma za su rika gaya mana sadda za mu yi bajet da mu da ƙananan hukumomi sai mu yi bajet wanda zai taimaki wa'annan al'umma kuma abin ya kai gare su domin duk karenan da muke yi ta banza ce ba mu iya zama gwamna ba sai da talaka ya layi ya zaɓe mu so in baka biya bukata shi ba bukata wa za ka biya so shi yasa muka ɗauki al'amuran muka maida ma al'umma shi kuma da ɗan afga da ɗan pdp da ɗan apc na jihar katsina in wani abu na taimakon al'umma ya zo duk sun cancanta kuma hakkin su ne kuma kuɗin da muke ansuwa da abuja da mai sona da wanda bai sona da yana da hakki ciki so allah zai tambaye mu idan mu mai abin da ya dace ba su ya sa muka mai da al'amarin ga al'umma in ma zalunta kansu za su to su zalunci kansu amma dai mu mun sauke nauyin da Allah ya dora mana. Shi kuwa ministan ya labarun tare Najeriya Alhaji Muhammad Idris cewa yake yadda ɗalibai suka fara jin daɗin bashin kuɗin karatu fa babu yadda za a yi su bari ta bari. Zai yi wuya ma wani ya zo ya ce ya soke wani a ah, talaka ya fara jin daɗi cewa ɗansa ana biya masa kuɗin makaranta kawai ka zo ka waye gari ka ce wai kai ka soke kuma akwai kuɗin nan kyauta ake bada a'a lamuni ne amma irin lamunin nan ne mai kusan kama da kyauta misali ai kaga babu matsi na farko ma in ka gama makarantar nan baka samu aiki ba wanda zai ce ma uffa in ma baka da aiki akwai hanyoyi wannan kuma daban wanda aka bullo da su wanda nan gaba za mu muku cikakken bayani wanda in dai ka kaya karatu kai aiki ne baka samu ba za a rika baka wani tallafi domin ba mu san yaran nan su koma bisa titi ba mu san yaran nan su shiga daji ko ba mu san yaran nan suna shigo mu gidaje muna bacci saboda in kai ka kulle yaran ka a gida ai akwai yaran talaka wanda ba su da inda za su je to idan ba yi masu wannan tattalin ba to za a samu matsala ki je ki tambayi yaran nan ko ina da suke ki je ki tambayi wai da gaske ne an ba su ai za ki ji gaskiya al'amarin a jihar Kaduna kowa ɗaya daga cikin yan kwamitin amintattun wata kungiyar demokaradiyya tsantsar da ta kira wani taro a Kaduna malam nasiru Abdu Cikaji ne ya ce sun gamsu da tsarin gwamna uba sanin jihar Kaduna da ya ke ɓangarorin da suka ɓaɓare. Da kafin zuwan sa gaskiya kura ta yau a cikin jam'iyyar amma yanzu da sauki da za ka ga wani ya zo eh, speaker ya zo su sha'aban taron masu ruwa da tsaki duk su sha'aban sun zo kaga sha'aban abokin karawa ne eh, muktar mulayar da ma a pdp ma yake akwai mutane da yawa jiga yan jam'iyyar apc wanda an yi wannan taro da su an yi magana haɗewar kan 'ya'yan jam'iyya wasu na mamaki ba a ga tsohon gwamna a gurin ba duk da kana ta maganar wasu da kuma a da ba a tare da su eh to ka san a yawancin ka shirya taro na siyasa ba dole ka samu masu halatta ɗari bisa ɗari ba tsohon gwamna yana da kila nashi dalilin da yasa bai zo ba amma kun lura cewa wasu magoya bayan sun fara aje mukamin su misali a daidai lokacin da kuke cewa kan jam'iyya ya haɗu eh to ai ka san ita siyasa dama ba a mata dole kowa na da yanci ya tsaya jam'iyya ko kuma ya ce ba na yi na tafi mu kuma ba za ka ce mu ce ce ba na ka ce to Allah ya raka taki gona wannan ba siyasa ba ce ba demokradiyya ba ce kuma na san shugabannin jam'iyya suna nan suna aiki ba dare ba rana shi kan shi gwamna yanzu ai kaga ya haɗa taro ya zo ya yi ciyarin akwai wanda duk ba tsammanin za su zo ba duk sun zo gwamnan mu baya faɗa da kowa in ka lura ba wani kalami da yayi wanda ya kama da yana faɗa da wani ko yana fushi da wani aikinsa kawai yake ana ma kawo bara ya kai kamar ma bai gani ba mu za mu gwamnati ne wadda babu maganar in mutum ya ce a ni ba a amin daidai ba na yi fushi mu ce Allah raka taki gona mu ba za mu yi haka ba domin a demokradiyya dole da lalashi da lalama ake bi shi kuwa shugaban wani tsagi na jam'iyyar NNPP da ta balle daga kwankwasiya a jihar Kano sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ne ke cewa har yanzu dai shi ne shugaban wannan bangare ka san dai kafin ma in zama shugaba jam'iyyar nan ta zauna sun yi dauki mataki akan Rabi Musa Kwankwaso sun kore shi na biyu suka ce ce sun dakatar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir. To bayan na zama shugaban nan kuma jiya an tabbatar mun an aiko da takarda cewar wa'annan matakan da uwar jam'iyya ta dauka ya tabbata cewar da kwankwaso da gwamna wannan an kore shi wannan kuma an dakatar da shi. Idan kana so ka nemi dalilin da yasa aka dakatar da su ko aka kore su to ai uwar jam'iyyar zaka je wadda aka yi ni kafin zama shugaba. Kenan babu wata hulɗa yanzu tsakaninku da shi kenan a jam'iyyance da gwamnatin Kano misali. Na farko dai a takaice wancan dakatacce wannan korarre. Shi mai girma gwamna ai dakatar da shi aka yi anytime idan watakila ita kanta board of trustee ta sake duba dalilin da yasa suka dakatar da shi me yawa ne su sake bashi wata damar da haka gwamnatin ku ce har yanzu domin amma kun dakatar da gwamnati dan ka dakatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin sa na gwamna ko kuma kai menene gwamnatin NPP ne da alamun mu aka zabe ta kwando cike da kayan alatu shine abin da talaka yayi amfani izaɓa wannan gwamnati sai kuma ka dinga cewa ba gwamnati na ba game da yunkurin nitsa-nitsan binciken tsohon ministan tattalin arziki a gane kuwa direct daraktan tsangayar ci gaban zango kuma mai fashin baki a kafa labarin ganan abdulrashid isa lare ne yake cewa a gaskiya abin da yana nema ya kama da ya kuri kiran da kise jabin osp special prosecutor kenan ya yi ma honorable keniforiata tsohon mai kula da tattalin arzikin gana baki daya kan ya zo ya ba da wani amsosi akwai wasu ababen da ake zarge shi shine lauyoyin shi suka ce wai ba shi nan don bai da lafiya amma ba su na zai zo ba to wannan martanin da suka ba shi special prosecutor ya bari ya fito ya ce wai ya declare honorable keniforiata wanted da osp ya fito da wannan wanted kan shafofin sada zumunta nan da nan shi loyoyin shi suka rubuta suka ba da rana suka ce zuwa mai karshen wata na mayu ken furata zai zo ghana a mai wannan tambayoyi wurin kuma shi osp ya ce to shi kuma ya janye ya cire shi kan wanted list da ya aje shi to gaskiya abu da ni a gani na bai kai mu kai wannan bangare ba don in ka duba irin abu haka yana ya bari a gan kamar la'alla ana bi shi ne don yana kula yana ya kasance cikin tsohon eh, hukuma amma ba haka ba ne. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya safiya da dare. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki biyu ne su yi sallamar sakin kujerin da suka yi ɗare-ɗare. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman da Idris Abdallah Bakon Ghana da Mahmud Ibrahim kwarin Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu zure. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.